bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, da 25 sai kuma ta duniyar gizo a biyar hausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika ana iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai kuma ta alfa rediyo a kuma sun gana. Ma sauraro mu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Sale Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa kamfanin man fetur na Najeriya NNPC ya ayyana samun ribar naira biliyan 287 a bara. Manoma da makiyaya a Filato na son a samu fahimtar juna. Sassauta dokar fita a Filato zai fi zama alheri, in ji ɗan jarida Ali Abdullahi. wata kungiyar tallafi ta yaye ɗalibai a gundumar mira na jamhuriyar niger bayan samun horo yau litinin nasara da kaya na tafe da shirin zauren matasa na voa za mu kammala da sharhin jaridun najeriya da farko ga labaran duniya daga washington dc assalamu alaikum masu saurari ga labaran shugaban amurka joe biden da matarsa jill biden sun gana da iyalan sojojin amurka goma sha uku din nan da aka kashe a wani harin bom daura da filin jirgin saman kabul na kasar afghanistan a makon jiya yan kasar ta afghanistan wajen 170 aka kashe a harin bom din shekarun sojojin amurka goma sha uku da aka kashe sun kama daga ashirin zuwa talatin da ɗaya biyar daga cikinsu ne masu shekaru ashirin kawai iyalansu sun gana da shugaba biden a filin jirgin saman soji na dara da ke jihar delaware inda aka yi hidimar abin da ake kira mikawa ta martaba wadda al'ada ce ta soji ta ansar gawarwakin waɗanda suka kwanta dama a fafatawar da aka yi a wata ƙasar waje mummunan harin na makon jiya ya auku ne a daidai lokacin da dubban mutane suka yi cincirindo a wajen filin jirgin saman a ƙoƙarin barin ƙasar ta afghanistan bayan da taliban ta ƙwace kungiyar isis shiyar afghanistan ta yi ikirarin kai harin a halin da ake ciki kuma amurka ta kaddamar da wani harin jirgin sama jiya lahadi kan wata mota mai hadari ga filin jirgin saman kabul bayan gargadin da amurkar ta yi cewa ana gab da yunkurin kai wani hari a wajejen sojojin amurka sun kaddamar da harin kare kai tun daga nesa na jirgin sama mara matuki a yau dinnan akan wata mota a birnin kabul inda suka kauda wata masifar da ke gab da afkawa ma filin jirgin saman kasa da kasa na hamid karzai a cewar mai magana da yawun sojin na amurka captain bill orban ya kara da cewa ba mu da shakkar cewa mun yi nasarar samun abin da muka auna babbar fashewar da ta auku a motar daga baya na nuna akwai ɗimbin bama-bamai a ciki amurka da wasu gwamban kasashe jiya lahadi sun ce a wata takardar bayani taliban za ta bar 'yan kasashen waje da ma 'yan kasar ta afghanistan masu takardun izinin tafiye-tafiye da wasu kasashe suka bayar su fice daga afghanistan lami lafiya mun samu tabbaci daga taliban cewa duk 'yan kasashen waje da ma 'yan kasar ta afghanistan masu dauke da takardun izinin tafiye-tafiye na wasu kasashen za su bar su su fice lafiya lau kuma cikin kwanciyar hankali har zuwa wurin tantance matafiya da kuma tashin su daga kasar a cewar takardar ta haɗin gwiwa takardar bayanin mai ɗauke da sa hannun ƙasashen da suka haɗa da birtaniya canada da turkiyya ta ce ƙasashen da suka rattaba hannu a takardar za su ci gaba da baiwa 'yan afghanistan da aka ayyana a matsayin waɗanda suka cancanci sake tsugunarwa takardun da suka wajaba. ba mahaukaciyar guguwar na mai lakabin aida wadda ke mataki na hudu na mummunar guguwa ta fantsamo kan jihar louisiana mai gabar ruwa jiya lahadi wacce ke zagaye na sha shida na ranar tunawa da bala'in mummunar guguwar na mai lakabin katrina cibiyar nazarin manyan guguwa ta amurka ta ce guguwar ta aida ta iso gabar ce da iska mai gudun kilomita 240 cikin sa'a guda Dama an yi gargadi kan zuwan mahaukaciyar guguwar a Intracoastal City da ke jihar ta Louisiana zuwa gabar kogin Pearl River da kuma tafkin Pontchartrain, tafkin Muripas da kuma birnin New Orleans. da alamar koriya ta arewa ta sake kunna wani wurin iza nukiliya wanda mutane da dama ke ganin ya ma samar da sinadarin plutonium na har hada makamin nukiliya a cewar hukumar majalisar ɗinkin duniya mai sa ido kan harkokin nukiliya a duniya a rahotonta na shekara-shekara. Hukumar kula da harkokin nukiliya ɗin ta ƙasa da ƙasa ba ta iya zuwa Koriya ta Arewa tun bayan da gwamnatin ƙasar ta kore ta a shekara ta da tara Tun sannan ƙasar ta ci gaba da shirye-shiryenta na ƙirƙiro makamin nukiliya kuma nan da nan ta sake shiga gwaje-gwajen makamin nukiliya. A shekarar 2018 ta yi gwajin nukiliyarta na baya-baya. yanzu daga nesa hukumar ta iaea e take sa ido kan koriya ta arewar akasari ta wajen amfani da tauraron dan adam a ƙarshe ministan kudin zambia musa musakwadwani ya faɗi a wata hira da aka yada jiya lahadi cewa yana da muhimmanci ƙasar ta amince da sharaɗin karɓar bashin imf saboda hakan zai sa masu bin ƙasar bashi su samu ƙarfin gwiwa ita kuma ƙasar ta iya samun basuka masu rahusa kuma na lokaci mai tsawo Musa Kotwani wanda shugaba Hekande Hichilema ya naɗa shi ranar Juma'a na fuskantar jan aiki na fitar da ƙasar ta kudancin Afirka daga matsalar daɗaɗɗen bashi kuma ya yi alkawarin bayar da muhimmanci ga tattaunawa da hukumar ta IMF. Ya gaya ma gidan rediyon ZNBC cewa yana da ƙwarin gwiwar cewa Zambia za ta samu lamunin IMF kafin ƙarshen shekara kuma daga sannan za ta sake yanayin basukanta. Labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. Shugaban kamfanin man fetur na Najeriya Mele Kyari ya bayyana cewa kamfanin ya samu ribar naira biliyan 287 a shekarar bara. Kolon ya ce wannan shine karan farko da kamfanin ya samu irin wannan riba. ya bayyana hakan ne a wata zantawarsa da wakiliyar muryar amurka madina dauda wannan daman da ba ta faru ba idan ba a samu kyakkyawan shugabanci ba na ministry of petroleum resources na wanda sanin kowa ne ministan man fetur na kasar nan shi mai gida buhari ne muhammadu buhari allah ya taimake shi ya ba mu dama ya sa mana ka'idoji wanda suka tabbatar cewa da aka biyo wasu har zuwa yau allah ya kawo mana ranar da wannan kamfanin ta tashi daga asara zuwa riba kuma wannan ba abun mamaki bane domin idan akwai kyakkyawan jagoranci daga waɗanda abin ya shafa kuma babu tsangwama babu hukuma za ga kullum ana samun biyan kata da dan Allah saboda haka abu ne marin ciki ga dukkan mu ma'aikatan wannan kamfanin da mambobin board of directors din da hadda minister of state din da muke aiki tare da shi kuma ya nuna cewa idan akwai kyakkyawan nufi da kuma jagoranci musamman na ministan ka dole ne za a samu irin wannan sa'an saboda haka ba gaskiya bane a cewa kamfanoni da gwamnati take da hannu a ciki ba su ya su yi aikin kwarai kuma kullum dole su ringa yin asara ba gaskiya bane wannan halin da muka samu kanmu yau na alheri ya nuna cewa kamfanonin gwamnati da kansu suna iya su riba ana yi ayyuka na alheri daga zaran babu cuta babu cutarwa. me kuke kokarin mai da hankali a kai na ganin cewa wannan ribar ta ƙara yin yawa dole ne ka canza yadda ake yin kasuwanci a kowane kamfani idan ka ga zamani ta canza dole a canza kuma wannan daman sabon dokan da aka yi ya tabbatar cewa jari za a ci gaba da samun saka jaruka daga wurare da yawa ayyuka za su karu kuma mun koyi abubuwa da yawa da ya nuna cewa ana ya amfani da na'urorin zamani a rage yadda ake sayo abubuwa a samu sauki kuma ma'aikata su ji daɗi abin da suke ake in an kula da su saboda ka a karshen shi za a ga an haɗe wannan abubuwan karshe za a ga kamfani za ta ci gaba da ɗaurewa kuma ta ci gaba da riban da ba a zato. Me kuka yi na daban da har kamfanin ya iya samun riba a karin farko cikin shekaru 44 da kafuwa. Eh, bambancin shi ne abu ne yana da tarihi don tun da shigowan wannan gwamnati a 2015 aka canza salon tafiyan wannan kamfani na farko ba a yi wa kamfanin nan da ma'aikatan ta shige kuma ana duba abin da ake kusan kullum tun da ministan petroleum na tun da aka fara wannan gwamnati shi mai gida buhari shi ne eh, ministan saboda haka wannan takun da ake yi na kullum ana duba kuma ana tabbatar cewa kamfanin nan kadai ta yi abu na asha kuma tabbatar cewa a fada da ayyukan da ake yi a tabbatarwa 'yan najeriya wannan aikar don su ake yin sa madadin su ake yi to haɗin wannan da kuma kyawun mu'amala tsakanin members din board of directors din wannan kamfanin da ma'aikata ma da suke cikin kamfanin wanda hankalin su a kwance suna ganin ana musu ana kyautata musu so haɗuwan wannan abubuwan sai ya kawo mana zamanin da muka kai ga wannan lokacin kuma alhamdulillah muna yi wa Allah godiya a jihar Plateau manoma da makiyaya da sa bakin sarakuna na fatan samun fahimtar juna don samun wanzar da zaman lafiya Zainab Babaji ta aiko mana da wannan rahoton. To duk da waɗannan matsaloli shugabannin Fulani da na Irigwe na huɗubar samun fahimtar juna a tsakaninsu don samun mafita. Alhaji Muhammadu Sabi'u Ciroma daga ƙauyen Tafawa a garamar hukumar Riyom ya ce sau da dama sukan sami gungun barayi da suka hada da Fulani da sauran ƙabilu suna satar shanu da kai hare-hare. Mu a tsakaninmu da manoma duk lokacin da aka samu barna mukan je mu duba abinda dabbobin suka lalatar in ya kama abinda za a biya a biya abinda mai gona ya ga zai yafe ya yafe idan aka samu irin wannan barna ko kuma aka kawo hari sukan zargi fulani ne ku a matsayin ku na shugabannin fulani ta ina kuke gano wato irin waɗanda suke kawo wannan hari a gaskiya wanda suke kawo wannan hari ba wai fulani ne kawai ba duka kabilun nan suna hari su suke hada su sata shanu mun kama su irin wannan mun sa shamun irin wannan shi yasa idan sarakunan mu arɗoɗin mu suka hada kai da sauran sarakuna to duk waɗanda suke da yara wanda ba sa ji kowane sarki a karkashinsa zai iya jakulo wayanda ba sa ji din nan wancan ma ya zakulo nashi a haɗa su a horar da su a sa su a hanya. A gefe guda kuwa hakimin fasho a gundumar kwal a karamar hukumar basa ya danganta hare-haren da ake kai musu ne da rashin haɗin kan shugabannai da sarakunan ɓangarorin biyu. Mu sarkuna na gargajiya tare da na Fulani in muna da haɗa kai domin duk in kana da yara wanda yake yin yaron kan kwanta baka gan shi a gida ba ka tamba inda ya je in a ta haka na zama ya mu gane. mu ma mu samu gargade yaran mu su ma su gargade yaran su domin in mun lura ciyawa da ana da shi an saboda dabbobi ne duk shanake suna da amfani kuma gwanake suna da amfani idan kama mun yi miti yau an ce ga abin da an dora mu taso mu kauma gidajen mun ji an kwana lafiya hukumomin tsaro a jihar plateau dai sun bukaci jama'a da su kauce wa yada sakonnin da ke ruruta wutan rikicin da ake yi a kafafen sada zumunta na zamani don rage tunzura jama'a da kuma samar da zaman lafiya zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria gaishe ki zainab da miliyoyin masu sauraro har yanzu kan jihar Filato masu sharhi na cewa sassauta dokar hana fita dare da rana a yankin Jos ta Arewa shine zai fi zama a ala. Mai sharhi kuma ɗan jarida Ali Abdullahi ya ce barin mutane cikin ukubar yunwa na tsawon lokaci shi ma yana da illarsa. Abin da ke faruwa alal hakika abu ne mai kidimautarwa da tashin hankali musamman ga waɗanda suke da nasaba ko kuma suke alaƙa da mu'amala da jihar. ko da harkar kasuwanci ne ko wasu abubuwa da suka shafi siyasa dole abin akwai tashin hankali babban abin da kuma yake yanzu yake daga mutane hankali shine halin da ake ciki na garkame wato mutane da aka yi game da maganar da ita jihar ta sa na wato doka ta ɓaci cewa ba fita ba shiga to kaga wannan halar hakika mutane na cikin wato kunci da garari musamman yara mata da tsofaffi da ma marasa lafiya saboda haka na ganin bayan wato alhini da duniya ma take ga irin abubuwan da suka faru kwana-kwanan nan to shi kansa wannan halin da ake ciki da irin garkame mutane da aka yi shi kansa ai barazana ne ma ga tsaro tunda suna tuciyar cewa sun yi haka ne saboda maganar tsaro na ganin cewa lalle lalle ya kamata gwamnatin jihar plateau ta duba halin da al'umma suke ciki a sake wato ɗaukan mataki ta yadda za a kawo masa sauki ma za a ci gaba da dokar ta ɓace to a bada lokaci da mutane za su dan fita su samu dan abin da za su ci marasa lafiya ne ma ta yadda za su je su samu magani su samu wato lafiya amma halin da ake ciki halin garari ne kuma ina ganin dai ya kamata a yi wani abu cikin gaggawa ba haka ba ya zama abin ana keta hakkin bil'adama ma. Alali Abdullahi an duba wannan kamar mataki ne da yake faruwa a wasu jihohi ajin irin wannan ya faru a jihar kaduna a gombe ma an yi irin wannan eh, yankin karamar hukumar billiri lokacin da aka samu matsalar tare hanya kamar wani salo ne na hana ci gaba da tashin tashina haka ne eh, amma ai kamar yana ce ko a lokacin da aka billira an dan sassauta tsauraran matakan da aka dauka don a yi nakasu ga wato barazanar tsaro kuma daga baya mutane suka samu har abubuwa suka dawo yadda suke ai ba wai an ce ai wacce kali da duk wasu matakai da za a ɗauka na kawo zaman lafiya ba ne amma dai a duba wato halin da al'umma suke ciki wanda yake shi kansa kamar yadda na ce baraza ne da tsara kana kunshe baci ba sha akwai tashin hankali daɗin ba an yi haka ba daga safiya zuwa yamma To ai sai a dawo da wannan ba wai don cewa a 'yan san cewa ana cikin tashi hankali. To amma wannan ai yana ƙara wata haƙuba ce. Shahararren ɗan jarida Ali Abdullahi kenan ke sharhi akan jihar Filato. A jamhuriyar Nijar wata ƙungiya mai tallafawa al'ummar karkara wajen ilmantar da su da wayar da kai ta yaye ɗalibai bayan wani aikin horo a gundumar Mira ga rahoton Tamar Abari. wakiliyar ta kungiyar prodaf madam ekade rumanatu ta fara ne da bayyana irin ayyukan ci gaban da suke yi a karkara prodaf tana ba da karhi wajen bunkasa noman iyali raya kasuwanni dangance da wannan ne kuma dangance da ayyukan da take gabatar da su kenan prodaf duk shekara tana yaƙi da jahilci Burin kungiyar shine ta bunƙasa ilimi musamman ma na ɗiya mata a karkara. Inda tun dubu biyu da goma sha shida Prodaf ta kama an kawo makarantu 128 kimanin ɗalibi dubu uku suka ɗauki karatu. a cikinsu eh, su mata ne kenan wannan shi ba da dama aka karwafa manoma don su samu ilimi inda za su tafiya da ayyukansu wanda prodaf take dawa musu. A cewar wakiliyar ta prodaf wannan biki sun shirya shi ne tare da nasaba da kyakkyawan sakamakon da suka fara samu. Wanga bikin na yau kenan yana cikin sakamakon da prodaf ta samu a shekarar bana an gabatar da makarantu guda arba'in wanda a cikinsu guda goma sha biyu sun yi aji na biyu kuma ashirin da takwas su ne suka fara aji na farko su ma ɗaliban da aka koyar sun bayyana irin karuwar da suka samu ni ce zainabu malam manzo da bin iya ba lissahi bin iya ba karatu da rubutu amma yanzu kowane irin letar aka bani in dai na hausa ne ko ma wani iri ne insha allahu da yarda Allah ina iya rubuta shi kuma ina iya karanta shi Isa Ibrahim abin da aka koyar mu mun zo mu an tambaye mu mun ba da daidai gwargwado abin da aka koya mu a makarantun kenan yau da gobe a koya mu gobe shi kenan shi ya samu karki wani abu akan mu da aka tambaye muka ba da amsa daidai gwargwado bakin iya abin da aka dan koya mu. A jihar da magaram Prodaf na gudanar da ayyukanta a yankuna guda bakwai, Gidimuni, Bande, Dungas, Murya, Gayi, girgir da ma da magaram ta kaya. A nasu waje hukumomi na gundumar murya sun yaba da hulɗar su da wannan proje na Prodaf dangane da ci gaban da aka samu cewar Isa Kamamadu shugaban gundumar na murya hulɗar su da kungiyar tana da muhimmancin gaske la'akari da ayyukan da take gudanarwa irin su yaƙi da jahilci koyar da 'yan karkara sababbin fasa'o'in noma samar da ruwan sha da dai sauransu. Tamar Abari, muryar Amurka daga Agadas a jamhuriyar Nijar. Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Ga shirinmu na gaba. zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na BOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na BOA za mu ci gaba da zanta da matasan inda suka tabo muhimmancin sanya gwamnati a sana'o'in da matasan ke yi don samun dogaro da kai. matasan da suka hada da Ibrahim Abubakar Yarima, Ibrahim SD Kuswa Zaria, Sambo Jibrin Samboja da Adamawa, Hauwa Abubakar, Yasira Yusuf, ana Sani Kafinta, Adamu Ibrahim Nyanya, Buhari Yunus Kumriya da Kabiru Edris sun bayyana ra'ayoyinsu a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja. wato ba riba dai sosai yin an yi ba kuma riba yanzu kan da ne akwai riba amma yanzu kan ba ya shi wani shawari zaki bayar yadda za a rika cin ribar yin kiwon kaji tsakanin mata a cikin gidaje shawaran da zan bayar kawai a rage kudin abincin kaji <laughs> gwamnati ta rage ni rage umul abaisa eh gwamnati ke sayarwa kuma kamfani to a komai daga hannun gwamnati ne yake zuwa aiki saboda da masara ake ake sassarafa su da wani chemical din to ai yanzu komai ma yayi tsada gwamnati bata raba taki ba bata yi komai ba ta ina to kaga dole abincin kaji yayi tsada ya kamata gwamnati ta sa tallafi akan abincin kaji Shi ne kawai asalin shawaran da zan bayar kenan abincin kaje da kuma duk wasu abubuwan da asali kayakin da ake ah? to shi ma kamata san tallafi za ka ci kiwon kaji yanda abubuwan nan suka yi tsada ya kamata a ce akwai abubuwan da ake magana kaji mutane kuma wajen abinci ba kaji eh? a ya siro wannan kuma wani abu ne daban a wallahi ba wani abu da ba gaskiya ne ai ba wanda bai san halin da kasar nan talaka suke ciki ba ai an ce in kowa zai rungumi sana'a ba sai ya ma mai da hankali kan gwamnati ba eh, bai yi wa a ce an yi saka duk abin da za ka yi a rayuwar nan yanzu idan ka ce ba za ka sa gwamnati a ciki ba to kana da wahala domin me duk abin da ka san za ka sa a bakin ka a yanzu nan gwamnati ta sa ido a kan shi domin kaga dai misali yanzu mudun masara mudu masara wajen naira ɗari hudu ake sayar mudu masara ɗari hudu ne. tsaba gari ka yau za ɗari bakwai yake wani dutsen kuma da Raji eh, kai baka san farashin ba ne? A to ai ne ka san ni ina noma ne shi yasa na ina da abun da har masara ta shi yasa ban san yaya ake sai da ita ba shi ne amma ya haye shi kin san gidansa babba ne fa eh duk da haka amma ya san taki yi tsada ko bai tsada ba me bi to wata kila shi gwamnati tana tallafa mishi da taki a'a to ai ka san duk abu in ka sa abu za ka yi in ka sa ni abu za ka yi kar ma ka dogara da gwamnati ka tsaya ka yi bakin rai bakin fama ka san yaya za a yi ka tallafa wa kanka ai ba wai iya gwamnati sai za ta iya maka kowanne abubuwa ba to duk an duk magana da kuke kuna akan maganan gwamnati ne gwamnati ne gwamnati an kayi noma in kin yi noma nan gwamnati za ki kawo ta siya ba ba ki za ki kawo ba haka ya kamata a eh, dakita yarima yi watakila ban san ko kana noma ko kiwo kawai ni ba na noma kuma ba na kiwo amma mama na tana kiwo kaji kenan amma kana kana kula da kaji mamar ka ne ke da ake ba na kula da kaji manajan gonar kaji mamar ah, sannan kuma ina son yin wani magana akan gwamnati kai ka ce wai in da ka abu da kai yi shi da rakan da ka ya a'a akwai kowane abu da ka yi dole sai ka nema tallafi kowane kasa amma irin majalisar developed country ana irin wanda suka irin kasashe wanda suka cika baya eh. suna taimaka ai da gwamnati suke ci su taimaka ma yawan su inda an ga kana da wani basira na wani abu da a tallafa ma in kana noma ne da a da eh, in kana noma ne da a supply maka fertilizer kyauta saboda me in kai in kai wannan din in kai noma kowa ne dai samu ba kai kai haka ce saboda da ka sayar su ma gwamnati da su ba a kasa in kuma kiwo ne in dai za su taimaka da ana killace ai akwai wani wannan irrigation eh, wannan wannan ramar da suna a irin dabbobi da ake killacewa eh, eh, domestic animals eh, ah, dabbobin gida akwai da ake wannan ne su ake na ranch nan wanda da a killace su a fiye da kaga inda gwamnati za su dan bara tallafi ta nan gefen komi da zaka kowa dai so ya kiwo kuma kowa dai so ya nama saboda akwai subsistence farming wannan wanda kai ne daga kai sai iyalanka su ne to kaga inda gwamnati za su da rage kamar tsadan wannan taki duk da dai akwai na gargajiya amma wasu suna yau da yawanci suna son na gargajiya suna jin tsaba ka ce an yi wani abun kunya wani abun kunya da yake faruwa yanzu nan kwanan nan Nijar suka yi zaɓe kuma zaben nan da aka yi yan Nijar suka dinga Allah wadare da wannan zaben sai gashi yanzu kuma suka fi kowa munna akan zaben da aka yi dalili shine gwamnati ta taimaka ta fita ta tewo musu odar abinci ta kawo musu kuma ta sake shi cikin farashi wanda yake ka gani wanda yake yanzu an wata ce mu Najeriya mu ka fara a garin mu suka gani saboda mun fi su ci gaba mun fi su karfi amma sai ga abin kunya yau ga Najeriya muna fama wayo Allah wayo Allah su suna tumba Nijar gaba ta cewa bata jama'ar da kike Nijar bata wuce mutanen jihar Kano ba. Kai a abu da za mu nuna ki. Population din mu ka gani. Population din mu da na Nijar da idan mutum biyar ga haɗu population din da nasu daban ne eh, mu da anas kai ka fara fara kawo maganar china ne eh, me ba china china tun shekarun baya an ce idan mutum biyar suka kungiya sun kai biyar dunkulan hannu kenan suka kai gwamnati wata bukatar su ba ta banzatar da su za ta ba su wannan saboda ta yi la'akari da idan ka danki abu da hannunka zai wuya a kwace shi yasa ta ce mutum biyar idan har suka haɗu suka hada kungiya gwamnati duk abin da suke bukata na ta tallafa mu za ta tallafa su ana bukatar kawai mutane su hada kai su hada kai ko da su biyar ne balle na kuma sun biyar kamar a ce mu yawan mu nan ai mun fi goma ma alaji mu yanzu ga mu mun faɗa rima amma za ka je wajen gwamnati sai dai ta kalle ku kawai amma ba wani ci akwai ma wanda muka je gurin sa siya mun ne local government amma da muka je gurin sa wani kallo ma rinka yi jinku ya fi ganin ku kaza da kaza kaga wannan wannan kalma wata kalma ce ta abin nan da bayan mun san mun tallafa masa wajen cin wannan zaben nasa akwai sakaci sosai gaskiya idan muke la'akari dole fa duk maganan da za mu yi mu ringa kawo maganan gwamnati domin kuwa a kasashe da yawa dole babu yadda za a yi al'umman su ba sa ci gaba sai da gwamnati amma ban da kasar mu Najeriya matashi yana da yana ya taso da karfin shi yana so ya kawo ci gaba a kasan shi amma kuma gwamnati ta disashe shi ta jakile shi akan abubuwa a raro nan zamu dasa aya a shirin wannan makon makon gobe in Allah ya kai mu zamu daura daga inda muka tsaya a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Manuniya. Manuniya? Manuniya. Manuniya. Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi ba mu muka ce ita ce babban Boko Haram. Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. Baban gida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridun ne da jaridar daily trust na cewa hukumar da ke kula da kamfanin samar da wutar lantarki a najeriya ta amincewa kamfanin samar da wutar lantarki daban-daban da ke kasar su kara wutar lantarki tun daga ranar daya ga watan gobe duk wade da jama'a har yanzu suna kukan cewa ba su gani a ƙasa ba sai kuma jaridar the nation na cewa ya zaka dai yajin aikin da likitoci masu koyon kwarewa ke yi a najeriya ya ɗauki wani sabon salo inda uwar kungiyar su ta bada sanarwar cewa za ta shiga wani yajin aiki nan da makonni uku idan ba ta mu daidaito ba tsakanin gwamnati da kuma sauran likitocin da ke yajin aikin haka kuma kungiyar likitocin ta buƙaci gwamnati ta janye barazanar da ta yi na dakatar da albashin likitocin da ke yajin aiki a wata wasiƙa da kungiyar likitocin ta ƙasa ta aiki wa gwamnati da ta ma nan da sha takwas ga watan satumba sai kuma jaridar premium times ake bugawa ta yanar gizo ta bayyana cewa cewa babban sharkwatar hukumar dakarun tsaron najeriya ya ce ta gayyaci wani tsohon kwamandan sojin ruwa kulle olawumi domin samun bayanan da ya faɗi a lokacin da ya hira da gidan talabijin na channel ma ba wai an gayyace shi ne domin a kama shi wata sanarwa da babban daraktan yaɗa labarai na hukumar tsaron najeriya manjo janar benjamin soya ya fitar ya ce gayyatar na da alaka ne da bayanan da ya bayar kuma zai taimaka wa gwamnati wajen lalubo bakin zaren warware matsalar tsaro sai kuma jaridar leadership daya daga cikin labaran tana cewa yanzu haka gwamnatin jihar enugu ta bude cibiyoyin yin allurar rigakafin kamuwa da cutar corona virus a manyan kasuwannin birnin jihar babban sakatare a hukumar samar da lafiya ta jihar dr george ugo shine ya sanar da hakan ga manema labarai ya ce matakin gwamnatin zai taimaka wajen yi wa al'ummar jihar allurar rigakafin kamuwa da cutar coronavirus sai kuma jaridar da ta hira ne da wasu likitoci 'yan asalin najeriya da suka yi kaura zuwa kasar saudiya inda ta ruwaito wani daga cikin likitocin mai suna kinsley na cewa a lokacin da ya fara aiki a kasar saudiya kuma ya karbi albashin shi na farko sai da ya kuka domin kuwa a kasar saudiya ana biyansa kusan dala dubu uku ne zuwa sama a inda nan najeriya ake biyansa kusan naira dubu dari da talatin a wata amma sai gashi yanzu yana samun fiye da abin da yake samu a najeriya har sau goma baban jifirin murya amurka daga najeriya sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar amurka ne sale shehu ashaka nake cewa mu zama lafiya.